tana da dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya daidai da ishirin da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da ishirin wannan ita ce mukaddima ta talatin da bakwai daga cikin jerin giyan mukaddima da muke gabatarwa domin mu fayyace ma al'umma haƙiƙanin gaskiyan al'amari cikin soke-soke da zarge-zarge da ɓatanci da ƙoƙarin rushe addinin musulunci da wasu 'yan tsagera suka zo suka ɗauko suke son su yi a wannan lokaci a wannan kasashe namu na afirka da wasu kasashen musulmi na duniya domin bambadanci ga shugabanni su bude kafa na cin mutuncin malamai 'yan dakon alkur'ani da sunna da ke taya annaba aiki kan cewa wai sun soke. wasu manufofi na wasu shugabanni za mu tattauna magana kai tsaye akan shin buɗaɗɗiyar umarni ne Allah da annabi suka yi a yi shugabanni ɗa'a za mu ji wannan idan muka zo raddi shin idan maganin shugaba ta yi karo da ta Allah yanzu shugabanni ne za su yi ritaya daga manufansu zuwa ga ta Allah ko ko Allah da annabi ne za a yi maritaya abu na shugabanni misali a ce annabi ya ce kaza sai shugaba ya faɗi saɓanin wannan to shi na Allah za a ɗauka shugaba ya haƙura shi ma ya zo ya bi na Allah ko ko shi ya fi ƙarfin Allah shi shugaban ya fi ƙarfin annabi ya fi ƙarfin bin alkur'ani da sunna kuma sai ka bi shi a haka za mu zo da waɗannan bayanan sai mu tambayi 'yan tsagera sai su gaya mana sannan sai shugabannin su fito su gaya mana su ma sun fi ƙarfin bin maganan allah da ta annabi sai dai su a bi sannan za mu tambayi 'yan tsagera shin idan shugaba ya faɗi maganan da ko ya ɗauki hukunci ko ra'ayin da ta saba mata Allah kuma ga nassoshi daga annabi yana cewa ana yin ɗa'a ne ga abin da ya dace ga dokokin Allah ina ashe Allah da annabi su ne asalin abin biya to sai ga shugaba giyin mulki ta ja ya sauka daga abin da Allah ya ce na ji wani tsagiyar yana cewa a nan ba za a yi mai biyayya ba to tambaya a nan za a ce ne kai shugaba an ki abi ko ko kawai zai umarnin ne gaba aiki da umarnin ko ya za a yi kuna gane wannan da kyau ku Kai su faɗi yadda za a yi inda aka ce lallaɓe ba za a yi ba kaga an yi mai kuroji kun wannan sai su faɗi yaya za a yi a ce mai ba za a bin ba don dai maganan gaskiya muku duk maganan da ta saba mata Allah da ta annabi ku yaudar kanku ba wanda ya isa a duk duniyan nan babu maganin shi ku ne bata ma kanku lokaci ana wayan gari aka je yinin kiyama shugaban ta kan shi yake ta kan ga kake yi da kullum ru'in minhum yawma idhin sha'anin yughni kuma kuna ma'alla da annabi ƙarya kuna yaudarar shugabanni ku ɗauko nasoshi ɓangare ku datsa wani ɓangaren ku ha'inci mutanen nan da da za ka ɗauko alkur'ani ka ja wata ayar ka ce da Allah nuna mana inda take ka ba shi ƙur'anin wallahi da yawansu ba za su iya dubu buɗo ta ba ko a ce wai a rabu da su a haka duk abin da suka kawo ya yi, ko a halari ka ɗauka ka ba wani shugaban ka ce buɗo man shafin da aka ce wallahi hila lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahi fihi ba zai yi buɗuwa ba shafin kaɗai wannan ku nuna cewa malamai ba su da mutunci da daraja kan fahimtar irin wannan mutumin da kawai boko ya yi ya samu kuɗi tsautsai ya kai shi kan mukami wanda yana da bukatan malamai a ɓangaren addinin da yake su ɗora shi a kan abin da yake shi ne zai kai shi zuwa ga yardan Allah ku zo da irin wannan shigantaka na cin amanan shugabanni da cin amanan al'umman ƙasa da ƙoƙarin ɓata addini da sa a raina Allah da annabi wannan raina Allah da annabi ne a ja hadisi sai shugaba ya bada saɓani sai a ce a yarda na annaba ɗauki ni shugaba ba a raina annabu ba a ja aya sai shugaba ya ce shi ba wannan zai ba a yarda na Allah a ɗauki na shi wannan ba wulakanta shugabannin ba ne da tozarta su a nuna cewa maganarsu na gaba da ta Allah maganarsu na gaba da ta annabi kina yanzu ka ɗauko magana da magana na ta fi ta Allah ta ta annabi to shugabannin sun fi Allah sun fi annabi kenan in ko Allah da annabi suna gaba da su to ko maganan Allah da ta annabi tana gaba da tasu in ko aka akasanta to kaje da wancan akasin kuna maganan banza ce mutanen nan suke yi fa wanda babu shugaba cikin shugabannin ƙasar nan namu da suka san za su mutu Allah ya tambaye su wallahi da za su yi da maganan waɗannan marasa kunyan yaran ba wanda zai daidai wannan rashin kunyan wallahi annabi yana magana idan aka samu mugayen shugabanni marasa mutunci marasa tausayi a zalime 'yan ta'addan shugabanni to don ku kare mutuncinku da addininku to ku biya abin da suke so zuwa ga ku tsira daga bala'insu to tambayin da muke mai yin tsagira dama shugabanninmu mugaye ne dama yan ta'adda ne azzalumai ne macuta masu kwace dukiyar mutane suna dukansu sai mu zo sai mu ji idan muka zo wajen raddi duk waɗannan abubuwan za a fito da su shi sa ɓannan da yaran nan suka zo da shi ko ina gaya muku ba busasshe ba haɗanye sai sun ƙona shi saboda babu mutunci cikin harkansu ɓata addini suka zo su yi su gurɓata shi kaf kun bayyance wannan yanzu misali idan shugaba ya burin ƙasa kawai ya ga dama ana nan sai aka samu wani shugaba ɗan nanaye sai ce zai mai da national marks wajen disko to ya za a yi za a ce mashi ne labe a'a ba mu yadda ba to ko an yi huruji za a ce a haƙura ne musulmi su mai da national marks ya zan wajen disko koko ya za a yi koko a za a je a roƙe shi ne a lallashe shi in bai yadda ba ku haƙura ku ƙi bin a zuciyanku sai a tambaye su me suke nufi da inda mata'atu fil ma'ruf innama ta'ata fil ma'ruf me al ma'ruf duk za mu tattauna waɗannan abubuwan ta izinin Allah sannan waɗannan malamai namu da suke cimma mutunci su mala albayan da malam jafar da sauran malaman suna misali da cewa wai suna zargin malaman wai sun ɗauki wani mataki ta hanyar yin magana da waɗannan maganganun an waye gari sun zama kurakurai ne to sai mu ce dama su waɗannan yan tsageren su ne waɗanda annabi ya ba dama na bayyana yadda ake gyaran kuskure ko wauta ko ganganci shin an taɓa yin wauta da kuskure da ganganci a zamanin annabi in an taɓa yi to sai mu ce ya annabi ya gyara waɗannan kurakuran da suka faru sai mu ɗauko na annabi da yake shine jagoran salaf sai mu zo mu hada da yadda waɗannan 'yan tsageren da ke iddi'a'in kalman salafiya domin iddi'a'i cika baki ne kawai da ruba da runtu don tun da ake ba taɓa zama salafiya ba domin in salafiya ne su sai mu ce ina karantar wanda kuka taɓa yi a ƙarƙashin manhajin salaf na aƙida ina karantar da al'umma da kuka taɓa yi dangane da wannan manhaji na salafiyanci akan abin da ya shafi ibadat mu'amalat da dukkanin al'amara na yau da kullun da kuka yi suna ina so da nan bayan salafiya ba ne wasu ‘yan kwangilan yahudu da nasara ne da suka zo su rike ta addini a nahiyar afirka ba su da alaƙa da shi kwata-kwata za ku zo cikin ku a lokacin da za mai da martani ku ci annabi ya ba mu uslubin da ake bi wajen gyara kuskure ga duk wanda ya kuskuren da kuma lura da wanda ya kuskuren waye shi wata rana annabi yana zaune a masallaci tare da sahabban shi sai wani ya shigo masallacin ya je gefe ya kwance wandon shi ya ci gaba da fitsari a wurin cikin masallacin annabu fa sabai suka yunkura za su hana shi suna mai tsawa na bicin mm, kubai shi ku shi ku shi ya gama da ya kare sai annabi ya kira shi ya bayyana mai nan ba wurin fitsari ba ne kaza kaza nan take mutumin ya musulunta domin ya ji daɗin mu'amalan da annabi ya mashi to kuma shi ma mutumin a nan take sai ya wani kuskure sai ya addu'a ya ce shi da annabi kadai su shiga cikin gafaran Allah amma sauran sahabbai da suka yi mai tsawa banda su kaga shi ma ya ji haushi kamar yadda ɗazu suka ji haushin an masu fitsari a masallaci nabi ce ah, a gafara da rahamar Allah ta fi ƙarfin ni da kai mun gano wannan kasan su yan tsagera ganin suke yi gafaran Allah ko ‘yar kaɗanci da in suka bari jama'a suka yi yawa a cikinta su za su rasa sau da ka bari su rage a koruwa na da suwa ne domin in an tashi gafaran su kaɗai su samu kun ga annabi yadda ya bi ya gyara kuskuren wancan mutumin wata rana ana sallah a masallacin annabi sai wani mutum sai ya shawa ko ya tari ko yi wani abu sai hamdala sai sabi suke nuna mashi bari-bari duk suka kallo shi irin shi lokacin magana da waige a sallah an hana ba daɗewa mutumin sai ce kun ji ku da jajayen idanu kuna ta hararara mene yi ya ta sabadi sai da ƙare sallah annabi ya kira shi ce "Ta ga sallah tun ana yin ta ba a magana ba su dace bai dace a ce a cikin sallah ko surutai iri kaza iri kaza cikin lalama sai mutumin ya dauka sai ya gyara wata rana annabi ya kira ɗaya daga cikin sahabbai kuma babba daga cikin manyan momi, to wani ma lokacin yana sallan nafila sai bai karba ba wasu suka ce sallan farilla ce ma to ya kama hanya zai fita masallaci wannan ya kare sallan shi sai sauri iske annabi sannan bai kama hannun shi ce kana ina nake ta kiranka baka karba ba sai ce ai sallah nake sai ce a'a baka ji Allah madaukin sarki na cewa istajibu lillahi walir rasulu izada akum lima yuhyikum ba ai idan kana sallah sai annabi ya kira ka kowace iri ce sai ka yanki sai ka an ka kira kawo kuskure ya ji yadda annabi ya gyara mashi mun yi misali da hadisin mutumin nan da ya alwashi kuma ya rantsuwa cewa ba zai sadu da iyalin shi ba a ramadana sau da shi mutum ne mai sha'awa sosai da abubuwa dai da kun san wannan nassin aiko haka ya faru kuma cikin dare da ramadan ya tara da iyalin shi ya zai samu malaman garinsu ya tambaye su ga abin da fai faru to yanzu ma za a laihi malamai suka ce tab aika fara ce ba kama hannun yaro sai kayi ya ce in jama'a kun ga ga halin da nake ciki domin Allah madaukin sarki bai mutane iri ɗaya ba fa da ɗabi'u da halayyansu daban-daban ne in ka ce kowa ya ɗauki ɗabi'a irin naka to kana bata ma kanka lokaci kun tuna mutumin da ya shigo masallacin annabi da raƙumi kamar yanzu fa muna zaune kawai sai mutum ya shigo nan masallacin da jancan ɗin shi ko da keke na fef ɗin shi ba ta wuta kawai fakin ɗin ta gefe haka yi a zamanin annabi a masallacin annabi sai zai ce ma annabi na zo ne in tambaye ka kuma in tsananta maka wajen tambaya kuma kaka jawo haushi na to in haka ne da sa ce kai kuma kaka tsananta kai tambayin da kowa zai iya gane koko kuma ya gama tambayoyin shi annabi ba shi ansan da ya kamata saboda kowane mutum da yanayin shi kowa da yadda ake mu'amalantar shi in ji mutum ya ga abin ba zai yi ba kawai sai ta horin annabi ya gaya ma annabi duk abin da ya faru annabi ce to je ki azumi sittin madadi ya ce tab ina annabi ɗaya ma fa talatin ya kasa kammala shi sittin kaɗai ba zai yi ba inda yin tsagera ne yin za su fitar da shi addinin musulunci zan maka mai kalmar radda annabi ce to je ka ce da miskinai sittin ya ce tab da ƙyar nake ce gidana ni da matata ce kadai amma wani lokaci sai an yi kaman ana yi a ci kaga ba azumi ba ciyarwa kuma jima'i ya tabbata koko nabi ya sa aka ba shi buhu ya ce kuma ka tafi akwai wakili na sa'i ne a karkaranku ya ce kara maka buhu daya domin shi ne adadin abin da zai ishe ka ka faranka ya ce ma a wannan kai gidana in auna tiya-tiya ina raba matalakawa ya ce a gidana za a ci ki zai karanta hadisun kalmomin da yake amfani da suke aka ce mutum ne mai barkwanci haka kasan mai barkwanci ko ya nufin ya faɗi maganar da za a dariya ko bai nufi ba sai ga ta zama haka na bai ce to je ka ce ku ga sauki da sassauci irin nawa irin na annabi bashiru wala tunasiru yassiru wala tu'assiru waɗannan yaran ku gaba su ku to in suka shiga ƙauyen da ba su daɗe da musulunta ba don da za su sa mutane su ba su taba bari a yi addinin musulunci ba zai sun ɓata shi tun daga ƙasa sama wanda da ya iya cin mutuncin malalba ne da malam jafar ina gaya muku malamin islamiyu kaf ba wanda zai tsira limaman juma'a na kasan nan kaf ba wanda zai tsira ba wani malami da ke fita wa'azin magozawa da zai tsira duk malaman da ke fita wa'azi na ƙasa ko na jiha ko na mako na ƙaramar hukuma da gunduma da ake ba wanda zai tsira wani malami da yake zama ya wa'azi a masallaci tsakanin magariba da isha'i ko ya kafa wa'azi a zauren shi ko a makarantar shi ba wanda zai tsira in dai rashin mutunci ya hau kan waɗannan malaman da kirkinsu da mutuncinsu da alherinsu ya jayi, saɓanin wannan wanda saboda karɓuwan da muke tsammanin Allah ya yi masu nema ba ma a ganin kurakuran sai da waɗannan masharrantan suka bayyana wannan mutumi ina gaya muku ya saba buhun shi sai ina ije haye ba da langarinsu yi kuwa irin na karkara an kai haka mutane suka taru domin ka ji gangami ai da labari ku ya ce to fatawa a wurinku ba daɗi na ji wurin annabi na samu fatawa mai daɗi shi sa lokacin da muka fara jin maganganu waɗannan 'yan tsagiyar sai muka ɗauki maganar alfazazi da ya ce mai rik wa zarha la yuqirru Garbu ya ce yi gabar ka bar yamma domin babu matabbatan alheri a wurin da muka ji maganganun banza bakin yan da sai muka yi madina sai muka samo maganganu masu kyau na annabi da sahabbai da malaman da suka gabace mu da kyautatawa sai muka ji gaba ɗaya sun yi hannun riga ban tafin makaho tsakaninsu da maganganu da aƙidun waɗannan 'yan tsageren kun gano wannan ba kama ba maganganun na madina da yan tsagere ya yi isra'ila gaba ɗaya ba musulunci suke faɗi ba gaba ɗaya kamar yadda annabi ce qaumun min jillatina kalla muna bi alsinatina sun ɗibo maganganun mu suna kara wata ɓanna da ita kamar yadda sayyidina ali ce kalimatu haqqin urida bi hal kalma ce ta gaskiya amma ɓanna aka nufi a yi ita shi abinda waɗannan maɓannatan yaran marasa kima da mutunci suka zo su yi addinin musulunci na mutunci ce ba sauki a fatawanku na ji wurin annabi na samun fatawa mai sauki ta ce kuma ku maza a tara zakan bid da kai a ban in ka fara kuma ka fara ma gidana za a ci daga ɗanyi dariya dai aka tara aka ba shi kuma je gida ya cinye ku kalla abin da yi amma kalli da annabi ya mu'amalance shi ba da mu'amala sam mai kyau ba su da mu'amala kyakkyawa ba da ɗabi'a ta ƙware kakaf Na ya ce an aiko ne domin in ci ga kyawawan ɗabi'u ba wani annabin da za ka same shi fazzan ghalizal kalbi irin yadda waɗannan yaran ɗin tsagiyar nan suke da shi wallahi babu in su ne aka fara aikowa da yanzu ba wanda zai musulunta a duk duniya ko da rashin mutunci da rashin iya magana da rashin mu'amala kyakkyawa ga mutane kun gano wannan da kyau akwai wani hakimi daga cikin hakimai da suka gabata na sarki yazid ɗan abdulmalik mai suna amur ɗan hubayara za mu zo muku da irin waɗannan asarai da nusus mu tattauna muku bayanai a kansu don gani da waɗannan abubuwan sai mu ji su ma duk waɗannan malaman sun yi huruji ne ko ko su ba talab ba ne ko su ba talafiya ba ne idan sun zargi cewa ai hadisi ya ce kaza sai mu ce wannan hadisin shi ko mai ma'anin shi daɗin mun san inda hadisin yake kafin 'yan tsagera wa wayo ko kafin a haifi wasu daga cikinsu mun karanta littattafan hadisai mun san su mun haddace da yawa daga cikinsu kun gano wannan da kyau kuma hadisan da muka sani ba alfahari ba har yau ma ba su san su ba sau da da sun san su yadda suke son suna da son batanci da cin mutuncin jama'a ina gaya muku da su aka fara ji a su in ko sun sani sun ɓoye to muna da nasoshin da za mu aje masu kuna gano wannan to shi wannan amur hubaira hakimi ne daga cikin hakiman yazid ɗan abdulmalik ya kai ziyaran aiki a wata rana zuwa ƙasan iraki to a lokacin manyan malaman da suka shahara wajen karantar da addini a iraki a wancan lokaci suna al'imam al-hassan al-basari da al'imam al-sha'abi an gano wannan da ke ku. sai gayyaci waɗannan manyan malamai domin ganawa da kuma tattaunawa da shi har sai da ya mutunta musu a lokacin ya ba su gida su zauna bayan wata ɗaya da wannan zaman ne sai ya kira su ya ce to dama akwai aikin da yallaɓa ya aiko ni in yi kuma umarni ne mai ƙarfin gaske aka yi min kuma gaskiyan al'amari shine wannan takardar da aka rubuto aka ce ga abin da nike son aiwatar in har na aiwatar da exactly abin da aka umarce ni to hallakan da ke cikin umarnin nan karare yake lalle saban Allah ne a fili in kuma ne masu yallaɓe umarni zan saba ma Allah na bi umarni shi in kuma na ba Allah to zan saba mai labai kun gano wannan shi ne abin da yin tsagera yau suke cewa idan umarnin Allah da na wani ɗan siyasa suke saɓani to su usulunsu na tarje shi ne ka yadda na Allah ka na ƙur'ani kai watsi da shi ka na hadisan annabi kai watsi da su ka take Allah da annabi ka bo waɗannan 'yan siyasa sai sai ma Allah da annabi ƙariya ta hanyar kawo nasoshin da ba ma'anansu ba ke nan. wanda billahi lazi la ilaha illahu wa inda tsawon rai muka zo wajen maidawa za ku ji ƙarerayen da suke ma Allah da annabi duk nasoshin nan na rantse da alkur'ani ba wanda ban haddace su ba tun ina islamiyya waɗanda suke kawowa kaf ɗinsu kakkaf na san su kuma wallahi ba ma'anansu da ke nan na kasa gane wai fassarar da yin tsigiyar suke waɗannan nasoshin wannan fassarar shi daidai na sauran malaman da suka ɗauki waɗancan nasoshin da waɗannan suka haɗa suna su kuskure ne wani alkali ne ya ce naku ne daidai na waɗannan malaman ba shine daidai ba waye hukuncin a ina ake tarjihin waye yi wane ne ya yi kawai za ku je ku ɗauko fatoyin wasu malamai ne a wasu ƙasashe da suka taso suna jin haushin 'yan uwansu malamai eh ku zo kuna ɗaukowa kuna cin mutuncin malaman ƙasanku wani malami ne ba zai zauna kawai shi abin da yake kawai ya shek ma za ta ƙulu fi fulan ko shi kenan wani bai da kirki bai da kaza bai da kaza ya kondimin din shi ka sa abin da ya hada su duk alherin wannan malamin sai a ci zarafin shi yanzu ɗauko al'imam a shankiti mai abuwa bayan fi idahil ƙor'ani bil ƙor'an ka je da yin tsagera a duniya suke cin mutuncin shi wanda da za ka ce masu mun ji mun aji abuwa ulbayan ku zo mana da irin wannan littafin wai an ga kurakure a cikin littafin a to dama ƙur'ani ne ƙur'ani ne sharhin ƙur'ani yake duk inda ƙur'ani yake to zai zama daidai duk inda sai suke za su zama daidai bayanin shi kuma cin da shi ba Allah bane ba annabi bane akwai inda daidai ne akwai inda yake kuskure ne ko a cikin ku ba haka ko ko duk maganganun ku da ayyukan ku irin na annabi ne yo kasancewa ma kuna kuskure da wauta ba shi yasa ga tsagerinci yana bayyana cin abubuwan ku ba dama akwai malamin da ya ce shi 100% bai da matsala ne shi zarafin wana ci mutuncin wani a wulakanta wani a ci an kwakulo laifin wani haka ne suna cewa wasu suna bauta ma Allah ne ta hanyar kwakuro laifukan malamai ana yaɗawa. la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al illa man kun gano wannan da kyau ku to shikenan da ya faɗi wannan magana ya ce shi yanzu ya fa shiga tsaka mai wuya jama'a algafarta malam yanzu yaya za mu yi yanzu ga fatuwan sarki ga ta Allah sun haɗu nawa za a bi wa zai haƙura a na wani Allah ne zai haƙura abu ne ya zai ɗan abdulmalik ko ko zai ɗan abdulmalik ne zai haƙura abu na Allah yanzu ga wannan bawan shi dai Allah ne ya halice shi ya mai sha tara na arziki shi kuma wancan mukami kawai ya bashi to nawa za a nawa za a ba aji nawa ne kuma ga manyan malamai a gaba ya ce su mai bayani Salimam imam alhassan albasari abu sa'idin ya ce a'a <clears throat> al'imamun sha'abi yi mai yallaɓe bayanin mafita cikin al'amarin shi al'imamun sha'abi sai ya buɗe baki ta wasu ‘yan kwane-kwane na bayanai wanda abinda bayanan suke a kai shine ƙoƙarin gamsar da ya laɓe cewa ya haƙura kawai ya bi maganan oganitan sama wanda malamai masu sharhin wannan maganan suka ce maganganu al'imamu sha'abi na karkata ne zuwa ga so yake ya ƙara samun shiga wurin yallaɓai ba tare da ya faɗi maganan da ya tunzura sarki game da bin umarnin shugaban shi na can sama ba kun gano wannan da ya kare mai bayani tsab akan cewa kawai abu shugaba a zauna lafiya sai shi amru ɗan hubayra sai ya ce ma al-imam al-hasan al na to naji na al a ash don gane da abin da shi ya faɗa kowa da ya san waye shu'ba ko al-imam kai imam sha'abu kuwa kowa san sha'abu ai wajen ilimi misali imam alhassan basar aka ce to kai me za ka faɗi ya abu sa'idin sai ce to ibn hubayra kaga ka aje maganan allah ka bu maganan yallaɓai to akwai haɗari a ciki domin shi allan da ya saukar da alkur'ani da dokoki da yake son abi da annabi da ya hadisai wajen fassara waɗannan dokoki na allah to allah maɗaukin sarki yana da wasu mala'iku masu ƙarfin bala'i da duk abin da kake tsoron yallaɓai da shi na allah ya fi na wannan ka tsoron jami'an tsaro ne da za a sa su zarafinka allah yana da zabbaniyawa ghiladun eh wanda in ka saba mashi wallahi yana nan zai fidda kai daga kusurwan gidanka daga gidan gwamnati, daga duk inda kake takama wallahi ya je ya danna ka a cikin kuncin kabari kuma wanda lokacin da shi wancan shugaban da ya sa ka jirima mai wancan ikon bai iya kawo maka agaji yanzu indi shugabannin duniya za su haɗu da nufin kashe ka in Allah ya ce ajalinka bai cika ba za su iya indi shugabannin duniya za su haɗu idan ajalinka ya cika su ce ba za ka mutu ba sun isa su hana ka to maganan wa za ka bi sanda aka saka ka cikin kabari ka gama saba ma umarnin Allah ta hanyar bin wasu nasoshi da wasu 'yan tsagera suka bankara nasoshin in gaji mai za a gaya ma Allah akwai dokoki a cikin Kur'an da hadisi ba so 'yan tsagera yanzu suna cewa shugabanni suna iya amending na alkur'ani da hadisi su canza su bankara zo da abubuwan da suke son su kawo ba mun ci zai magana kan tsarin mulki ba za ka zo ka jaye shi ma mukaddima ce mu ba ma sauri cin abubuwan da muke yi gano wannan da kyau ku mu mun san mutuncin addininmu mun san kiman alkur'ani da sunna kuma muna kaunan al'umman annabi da muke tare da su kuma za mu kare mutuncinsu da na addininmu da kuma na malamanmu da suka wahala wajen karantar da mu addini da ɗora makan tarbiyya na kwarai ba za mu bari wani mara mutunci kawai ya ji ya ji zance da ba lasi ba inshora ya kawo ta kawai zai girki don ya ruɗa ma kasan mu ba ku bar mu mu ji da halin da ake ciki na yau ki gaya mashi ce wallahi in kana ganin kima na yin labai ka kalli kiman Allah maɗaukin sarki shi yin labai yanzu aka aminta Allah maɗaukin sarki yana sama ya hange ka ga ka can kana aikin da ya saba ma umarnin shi da zai fusata shi don ka burge yallaɓai ba ka tsoron Allah ya amfani da wannan umarni na wannan yallaɓai ya kulle maka ƙofan gafara ba ka tsammanin jarabawa ce Allah maɗaukin sarki ya ɓullo zai maka ta hanyar umarnin yallaɓai don kai asarin jin kai da gafara a ranar gobe kiyama don a jaraba ka ne aka zo maka da wannan za ka ɗauki na Allah ne ko kuma za ka ɗauki na yallaɓai Ku gane ma'anan abin da al'imam al-hassan al-basir yake magana ba ka tsammani jarabawa ce Allah ya yi nufin maka ga nashi umarnin sai kuma ga na labai a ga yadda za ka yi Allah na sama yana kallo kana tattaka umarnin shi sau da neman duniya a kulle maka ƙofan gafara don kana neman ka burge wani yallaɓai da basir ya ce ya amurba na hubaira ka riski wata mutane da wasu al'ummomi wanda wannan duniya dinsu take yi a guje tana sha'awansu tana son su more ta su kuma sun juya mata baya ba ta kaunanta ba ta ba ta sha'awa ba ta burge su suka kare rayuwa cikin mutunci da mutuntawa al'umma suka ci gaba da ƙaunansu da kuma ƙaunan bayansu ku yanzu gashi kun zo duniyan kuke nema ido rufe ita kuma ta dafa ƙiya ta sheka a guje ta boko su waɗancan allah suka nufa duniyan ta biyo su ku yanzu so kuke ku burge mutane don ku samu duniya ita kuma duniyan ta ƙi maku hannu idan me ba za ka auna da waɗancan ba sabon annabi yake nufi ya ce ya amur ɗan ya ce ina ji maka tsoron abinda allah maɗaukin sarki ya tsoratar da duniya game da saba umarnin shi da yin abin da duniya ko san abin da wasu ke so a ajina Allah inda Allah da kan shi ke cewa zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id yace wannan umarnin ga wanda yake tsoron matsayina da kuma yin hukuba na ne kawai zai fi, duk wani umarni na Allah ka sani Allah sai wanda ya san matsayin Allah kuma yake jin tsoron hukuban Allah yake bi gitta ce wai ga wani ya zo yanzu umarni na Allah ya tattake to kuma abi ba komi ƙariya kuke yin tsagera wallahi ka'idan mulkin demokaratiyya ko ka ne shugaba ya haɗiye ko tsarin ya ce ka je ka bi kadin kayanka haka tsarin ya ce kin yadda da wannan tsarin huruji ne ga demokaradiyya yanzu ku kuma kuna son ne duk wanda ya magana kan shugabannin demokuraɗiyya ku fidda shi game da ɗa'an ƙur'ani da hadisi to yanzu a koma demokuraɗiyyar mu gani ba ku da wuri a cikinta kuma a dawo ma ƙur'ani da hadisi ba ku da wuri a wurin cikin shi kun yi batan bakatantan ne karatu bai ishe ku ba ba ku samu tarbiyya a gida wajen tsofi kuma ba ku samu ƙwararrun malamai masu mutunci sun yi tarbiyyanku ba kun zo kawai za ku ci zarafin masu mutunci ku zo ku ji abin da al'imam na basu zai yake faɗi ya ce amurɗan hubaira idan ka tsaya ma ɗa'a ga Allah da bin dokoki da girmama Allah da annabinsa to Allah maɗaukin sarki zai wadatar da kai ya tsaya maka ba abin da sarki ya zai ɗan abdulmalik zai iya maka sai ma ƙara ganin ƙimanka da darajanka da mutunta ka amma idan ka aje dokan Allah ka kama dokan yazid dan abdulmalik ka saba na Allah kai biji-biji da ita ka durmin musata to sai Allah ya wakilta ka zuwa ga yazid dan abdulmalik kullum ya ta firgita ka ya ta tsorata ka ya ta sa ka cikin taraddadi da tambaba har ka mutu cikin wulaƙanci da tozarci Allah maɗaukin sarki ba zai taba mutunta ka ka kalli duk waɗannan yaran da masu kama da su ba wanda za ka same shi cikin aminci da kwanciyar hankali cikin al'umman shi ko ya ce maka cikin aminci yake ƙarya yake yi Allah maɗaukin sarki ya saka cikin matsala su dai manyan ba su yi da su ba sana al'umma ba su yi da su ba domin ba wani wanda yake ma 'yan tsagera kallo in ba kallon macuta da ke kan su cuci addini su cuci al'umma ba in kaga mutum na maza kallo na kwarai ba mutumin kirki ne da ke kishin addinin shi ba malam al'imam al-hassan al-basari yana faɗin wannan magana sai amur ɗan hubaira ya fashe da kuka yi ta kuka yi ta kuka yi ta kuka ya ɗauki zina game da abin da aka gaya mashi ya sa mai ahalar ya ce wa yas alal ulama yan labai duk abin da ya taso ka je ka tambayi malamai amma sai ce wa yaqtadi bil muttabi'ina na lissunna yan ka tashi yanke hukunci ka kalli suwa ke bin sunna annabi sau da kafa ba sadaka yalla ana bara ana karuwa ba ana neman duniya da kalmomin addini waɗannan 'yan tsageren duniya suke nema da kalmomin addini kai hankali karka biyu maganganun waɗannan 'yan wake-wake ta kai ka sabaro ka mulkin shekara hudu ko shekara takwas ka ɓata addini ka ɓata al'umma ka cuci allah da annabi ya za ka gyara wasu sun mutu ka la'anta addini ka dakile shi da fatuwan waɗannan yin tsagerin ne za su iya maka wanda Allah bai maka ba Allah ya baka dama na mulkin da za ka yi amfani da shi ka samu gafara da jin kai ka zauna tare da annabi cikin aljanna maɗaukakiya da zaka gaya maka cewa ka taka dokan Allah ka ɓata addinin mutane kuma ka yi daka biyu ma wannan wannan hakimin ya fashe da kuka da garin Allah ya waye sai shi amur ɗan hubaira ya aiko ma waɗannan malamai da kyauta ka ƙaddara a yau irin yadda shugabanni a ce sai ya aiko da envelope ko na'am wani gardi ya ce akwai wani tsohon shugaba da yake ba shi kudi cikin ambulan ina fatan mun gano wannan da ke wata jarida ne ta ba da labari to sai ya aiko ma waɗannan malaman da kuɗi ba wanda ya hana ka duk wanda ya aiko maka da kuɗi ka ansa ba wanda ya hana hadisi ne na nan a cikin bukhari annabi ya ce wanda ya baka kuɗi kana da bukata baka roƙa ba baka ƙwalla fare sai an baka bai ce ka ansa kun gano wannan da kyau ku kuma ba a ware cewa sai wana ba kowaye ya yi kuma waɗannan malamai da kuɗi kun gano wannan da kyau ko to sai ya karanta adadin kuɗin da aka aiko ma sha'abi amma shi kuma na imam alhassan da basa da sai ya zama cike take fam kaga shi wannan ya yi fatawa ne domin ta birge sarki haka to misali sai aka aiko mai da dala goma wancan kuma da ya faɗi cewa ji tsoron allah abi allah saba umarnin sarki saboda da ya saba na Allah shi kuma sai aka aiko mai da dala miliyan ɗaya kun gane bambancin? to kage tsoron Allah ya ji Allah ya samun mashi mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan in ga zama dan tsage da cewa ta kaga magana suke isu isu ai yana bashi umarni ne akan ya saba umarnin mai gidan shi kare bi ya bi na Allah shi na abinda malamai suke gaya ma ɗalibansu da sauran al'umma duk dokan da ta saba mata Allah kakkabi domin dama Allah ya halice ka ne ka bi dokan shi ba na wani ba idan dokan Allah da wani shugaba suka yi haka to na Allah ne musulunci na shugaba shirka ce ta gara kusan wannan za ku zo ku ji nasoshi dokokin suna karo ɗaya ne musulunci ɗaya shirka ce ba za abu ba za in kana kusa da shi za ga mai za ka yi mai da siya irin na al'imam alhassan albasir in bai nan kawai ba za a yi ba ne kawai in yi matsa sai an yi siya fito a gaya mashi ta saba mata Allah ce Allah shi ya yi mu kai kuma an ce mu bi ka ne don ka jagorance mu zuwa ga abin da Allah da annabi suke so sai ka kauce to ba za mu bi ka mu lalace ba kun gano wannan da kyau ku garaban nan ta tsaya kanka in za ka shiga wuta ka shiga kai ɗaya amma kaka jagoranci al'umma cikin wutan ta muna ƙaunanka ne kai ma ka dawo ka Allah da annabi domin kai ba ka da mukamin Allah da annaba ai darajar magananka da dokanka ta kai ta Allah da ta annabi ce sannan tsigirin ba su ƙaunin shugabanninmu wallahi shugaba ya kare rayuwar shi kaf bai haddace Kur'ani ba kuma kar zo ka ce wai ya ci gaba da wannan abin har ya mutu a haka ba shi ga tsuntsu ba shi ga tarko bai iya qur'ani ba bai iya hadisi ba bai san fatoyin malamai ba abin da ya iya shine karatun yahuda da nasara to sai ya samu malamai suna gaya mai suna setin shi suna abubuwa ka ce kuma ya daina jin maganar su duk abin da ya ga dama yanke yayi akwai kauna da mutunci cikin wannan kuma kuna zagin malamai kuna cin zarafin su to barkaci Jigarin Allah ya waye sai al'imam a sha'abi sai fita makallaci tara mutane ya ce jama'a ku ji da kyau duk wanda ya samu wata dama daga cikinku na ga maganan wani Allah ga ta Allah wallahi ya fifita ta Allah ya aiki da ita ya zubar da na bayi a masallaci wannan maganar na nuni a kan cewa idan shugaba wanda yake shi wani Allah ne ba Allah ne shi ba yi maganar da ta ci karo da ta Allah sha'abi ya ce ka bana Allah ka aji na shugaban nan ce ina maku tsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi ba abin da Hassan al ya sani na ilimi wanda ni na jahilci shi ya ce amma mun haɗa an mana fatawa ni ne nemi birge sarki shi kuma ya nemi birge Allah to tun a duniya sai da Allah maɗaukin sarki ya bayyana mana waye na kusa da shi ni aka banne da sarki shi kuma ya rike na Allah Allah ya sa sarki ya mutunta shi sama da ni to na rantse da Allah in yan tsagiyar za su shekaru dubu suna wannan rashin mutuncin ba shugaban da zai kaunace su sama da kaunan da yake wa malam albani da ko malam jafar babu shi kuma duk shugaban da zai bijire ma waɗannan ko sai kaga jama'a sun ƙi shi so da Allah su waɗannan suka yadda suka yi mai hidima jama'a muka ce kullum sai mun haka za mu bi wannan raddin ba duk maganganun mun zo mu ɗaure su da ayoyin alkur'ani da hadisi da kuma fassarar malaman farko mu su ma sun yi khurujin ne yanzu ga da ya ji magana al-imam al hasan al-basar shi khuruji ya yi shi abin ma da ya je masallaci hau minbari yayi jawabi shi ma khuruji yayi hmm? ku daina waɗannan abubuwan kuma dama ilmu jarhi wa ta'dil ana kawo waɗanda suke garibai ne su magana ai su waɗanda yaran majahulai ne su yanzu maganin su ma a ka'idan ilimin jarhu wa ta'dil bai ma halatta a ɗauka ba da dai ba san su ba ba san komi nasu ba waɗanda aka san su kuma marasa mutunci ne wa shahida shahidun min ahliha kun gano wannan da kyau ko su ne za su jarraha mutanen kirki yanzu ana zuwa ka ce wani sai ka ci ta ce waye wannan kaga yanzu wane waye wannan kaga ya zama majhuli kenan to dan me ya ruwaya majhuli take mubahami ma ba karban ruwayan shi ballantana majhuli majhulul hal majhulul ayn ba sun su ba wannan jahalan kadai ta ishe su bala'i a cikin ilimin hadisi kun gano wannan ku gaya masu zai su karatu sannan su koyi mu'amala su koyi mu'amala tukuna kafin ma su buɗe baki su magana amma yanzu dai bakin da suka buɗe ba abin da ke cikin shi sai karanta da warin jahilci kuma ba zai yiwu mu sa ido a ci mutuncin malam albani a ci mutuncin malam jafar a yi masa ƙarya da sharri a babban kare maganganunsu don cimma wasu manufofi na duniya ba Allah wasa kuke yi ba ke sabu kawai mai zai faru ma ya faru kai tun da ba a kashe malam albani ko duk wanda ma aka kale an kale ne kawai tun da kashe malam jafar duk wanda kuka bari kun bar shi ne kadai ku ba sauran duk ku bi mu ku kashe nasa kun yi aikin banza ba wanda muke shakka da shayi a to yanzu wanda ya iya ci mutuncin malam albani dan ya ci mutuncinka a'a ni mamakin wannan abubuwan ba nake yi wani ce to ai malin wannan kasusuwa sun yawa ai ba baka da malami ne da kana da malami irin albani da kana da malami irin jafar da baka ce sun yawa ba mun gano wannan da kyau ko kai baka san adadin abin da muke ninyin zamu yi ba ba baka san matsayin malaman nan a wurin mu ba baka san matsayin addinin da suka yi na kiyaye al'umma ba san baka sani ba ne. tunda baka da malami baka san darajar malamai ba ai ka waɗanda abubuwa ya duka ka je ka ga littafin da Alhassan hassan da Salim ibn Eid Al-Hilali suka rubuta dangane da ba janibin alimam alalbani kariya mujalladi manya-manya guda biyu suka yi suka bayyana karere da sharrin da aka yi mashi ka je ka samu littafin da malamai suke wajen ba Muhammad dan abdulwahab da su ne taimiyya kariya a kan karerayin da aka yi musu kuna tsammanin za mu bar waɗannan ne sun ɗauko su musu min cin mutuncin su shehu usman ɗan bodiyo mu bar su da cin mutuncin su abdullahi gondu da su muhammad bello da suna na asma'u don duk abin da kike tuhumar malam albayan da malam jafar da shi ɗan bodiyo ya yi shi da ƙari mun gano wannan duk abin da kike tuhumar shi da shi ya yi ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin shi so ake a rusa daular usmaniya don an ga malaman nan sun kamo hanya gadangada cikin ruwan sanyi wajen tabbatar da ita inda malamai za su iya su fito kalmansu ta iya samar da gwamnati ba doka ba zagi ba ko sisi sai dai tara jama'a su hau mimbari su ce aiwana kar aiwana kuma aka yi tabbata to ko da za su koma su samar da ɗaya daga cikinsu ko wani wanda za su iya faɗa ma ya ji su haɗa kansu su yi haka da su waɗanda suke ɗin da kuma waɗanda suke yan wake-wake a haɗa dai a kau da kai a kori don a sha da ƙarari addini ya burin ƙasa za su iya to wannan abin ake ƙoƙari a zubar da mutuncin malaman don nan gaba su iya karfashin komi kun gano wannan kai mu kuma kyarfa muke ganin abubuwa kar kamanta mu ɗaliban mala albani ne ba duk nasti ɗaya da mala ya karantar da mu sai sharhin shi ƙosashen na sharhi sannan sai ya alakanta wannan karatun da rayuwar mu ta yanzu ya alaƙanta shi da rayuwar waɗanda suka gabata sannan ya alaƙanta mana bayani ga hasashen da ake tsammanin kaza zai faru idan abubuwa kaza zai kasance to kaza zai iya yiwa kaza lura da yanzu da kuma abin da ya gabata mun ba ne muke yi kuma mu ba 'yan garanto ne da za mu zo kawai a zaunar da mu kaji ji wa'azi gobe kayi sati uku ba ka nan mu ba 'yan jin kasar ba ne kun gano wannan da ke ku mu yan uwa ɗaka ne da ake rufe ƙofa a sirri da mu mun san komi kuma za ka ci mutuncin mutumin nan kuma ba ka da haƙi ƙarya kake yi mu ja baki mai shiru to karatunmu bai amfani ba wannan cewa tumala za su shigaltar da kai game da karatuka kai mu muna hutun corona ne har yanzu mu da karatu ba mu saboda tsaban biyayya ga shugabanni da suka ce mu zauna a gida daga gida muke harbowa ai ai hutun corona yake yi sai an dawo katu ga gani yadda za a yi karatun live za mu rika dora shi akan intanet live shi raddin ba karatuka kuma za su koma yadda suke ba abin da zai taba su an gano wannan ai wannan karatun ai albarkan corona ce da aka ce a zauna gida kar ai karatu kar ai sallah kar ai komi to shine aka hau kan yan tsagiyar a kan shi Kina fatan mun gano wannan da kyau mu al'umman annabi duk abin da ya zo mana sai ya zama alheri yanzu bayanan da muka yi a baya da bayanan da muke kan khawarij da duk waɗannan abubuwan mu karatu ne a wurin mu fa kun gano wannan muna kan ta ya ayyuhal kafiruna ba raddi yake makafirai ba na'am ba karatu ne a wurin mu ba to raddi kan ya tsagiyar mu karatu na wajen mu ba mu tsaye da karatu ba mun ci gaba ne mu da aka ce idza ja akal munafiquna a <clears throat> ita idza ja akal munafiquna ba raddin munafikai bane eh a to kuma ba karatu bane mu a wurin mu sai a ce cin da raddi ne harafinta babu lada goma a ciki mu duk kai ko a sharka zo ka tadda muna yi ko to muna koya maka ɗalibanmu yadda in wani matsiyaci ka ja mai aya ka ja mai hadisi ba su aiki ba to ka aji ashar kamar guda uku masu dimi to wani sai da wannan fa kamar yadda mawaki ya ce rike talakawanka da khairan ka san hanyoyin musulunci ji mawaki fa hanyoyin musulunci ya ce in ko sun iya ka tallabo sun in ko ya ce ka ba su kashi ce talaka bai san talaka ne ba to dan tsagiyar bai ganewa wani lokaci billahi azin sai ka haɗa mashi da ashar haka shi bawa mai shinkafa ya ce jama'a mun gano wannan to za mu zo za mu ji sotin mujadala me fassarar mujadala tukuna kuma mujadalar da wa aka yi ta yi huruji koko allahi in ba ku iya tafsirin alkur'ani ba ko malamanku ba su iya ba soke-soke suka iya da kwakwale-kwakwule da cin zarafin masu mutunci ko ku koma ku je ku amfana wai sai a kamo kaso so malam albani da malam jafar ai ta ji wai ana neman inda laifi yake ana neman inda laifi yake wayo yar kuskure ne yar kuskure duk wanda aka ji a baya awa wajen 30 60 ba amfana da komi ba saboda ba a ji abin da za a zagi ba kai mu ko tari muka akwai laifi a cikin shi muna tawassuli da wannan ne Allah ya gafarta mana mu ƙara zama bayi dan mu roƙi Allah wasu buƙatunmu da mu ba mala'iku ba ne mu ba annabawa ba ne mu ba ma'asumai ba ne kisa don ka ce mun yi laifi mu ƙara birge mu ma kake yi kun gani da kai abin da ka iya ganowa kenan to yanzu mun yi laifi mai daidai su waɗanda ya tsagiyarin fa kawai sun zo ne abu shugabanni a saba ma Allah da annabi a mai da shugabanni matsayin Allah a mai da shugabanni matsayin annabi to ƙarya kuke ba za mu bari ku cuci shugabanninmu ba sai mun gaya masa gaskiya alfirkatul ashira ƙungiya ta goma na khawarij daga cikin khawarijawa akwai hamziya lokaci ya ha? malamuna shimfida da sharan bage ne fa na fara karatu to to jama'a sai ku yi hakuri yau shimfida ta cinye lokacin karatu amma shi ma dai karatu ne sai idan Allah madaukin sarki ya kai mu muqaddima ta 38 zamu tashi al-firqatul ashira kaji su waɗannan ƴan tsagiran ya suke da ƴan tsagiran mu na yau sannan malaman mu da ake khawarijantarwa suna da aqidin waɗannan ƴan tsagiran da ake cin amanan su ake masa ƙarya eh malami dai shekar 30 40 yana karantarwa wai duk waɗannan abubuwan ba su bayyana ba sai wani garibi wani majhuli sai zai ce wani wai malaman mu wai kaza suke kawai mu ja baki mai shiru mu da muka san su shine ne garibin da zai zo ya gaya mana sannan magana yin tsagera ina ƙara nanatawa tana wawaitar da shugabannin ƙasar nan cewa ba su ma san me suke yi ba waɗannan yaran ne za su gaya masu abin da yake shine daidai wannan wulakanta shugabanninmu ne kuma ƙarya kuke ba za ku wulakanta su muna ji muna gani ba sannan wawaitar da jami'an tsaronmu ne shekara sama da bakwai ba su san ma abin da suke ba kenan ana kashe su suna kashewa ana ɓata dukiya kun zo kuna nuna cewa ba su ma san me suke ba ku ne kuka san me suke? yi sa ku gaya masa tsaye da wannan nonsense din kun gano wannan da kyau ko ku gaya mai yin tsagiyar wannan Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum